Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. masu sauraronmu, mu da wannan lokaci, sannan mu kuma da sake saduwa a wannan fili namu wanda muke nazari cikin maganar Ubangiji Allah. Domin yawa Allah godiya domin yana tare da mu, mun kuma gode mai domin wannan kyakkyawan zarafi da kuma dama da ya sake mu, To, mu ba za mu fasa gode maku ba, domin haƙiƙanin gaskiya saƙonninku na taimako suna isowa zuwa gare mu. wani ne ma ya sa muke godiya ga shi Baba Hanya Doron Shanu a zuri cikin jihar Kebbi, Baba Hanya Doron Shanu mun gode da saƙonka, Ubangiji ya sa albarka. Mun ga kuma saƙo na AS Gandu a jan ruwa Fambeguwa, Rediyo Yalwa na godiya ƙwarai da gasken gaske, haka shi ma Mr. John Umar da Malama Rubkatu Iliya Luka, duka muna godiya. Ubangiji Allah ya yi muku sakayya ta alheri, sai kuma shi gwamna Timoti, da kuma Ninzim Nandab, da kuma Rahab Lahufare David, duka muna godiya saƙonku ya iso zuwa gare mu. Sana akwai waɗanda sun turo mana ba mu iya gane sunayen saboda sunan bai bayyana ba, amma Allah ya rigaya ya san ku. To, Allah na sama ya yi maku sakayya ta alheri. Har yanzu kuma. muna so ku ci gaba da yin addu'a domin sababbin tuba waɗanda Allah yake kira ya riƙe su cikin ban gaskiya. Muna kuma da waɗansu masu aikin bishara, waɗanda suna kulawa da kuma a cikin zirga-zirgar nan wurare da yawa sukan je da ƙafa ne saboda babu abin hawa. Waɗannan missionaries na EMS suna da buƙatar babura guda biyu na hawa, wanda Ubangiji Allah ya sa a cikin zuciyar shi. zai taimaka ƙofa tana a buɗe, za a iya a tintiɓe mu, kuma za mu isar da su waɗannan babura ga waɗannan missionaries waɗanda suna aiki tukuru domin kulawa da sababbin tuba da muke samu a yankunan da suke. Muna muku godiya ƙwarai da gaske Allah ya sa maku albarkarsa. Muna godiya ga ita Mama Gloria Lawal Jibrin, ita ma muna ganin saƙonta. na taimako Ubangiji Allah ya yi sakayya da alherinsa. To, bari mu yi addu'a kafin mu ci gaba da nazarin nan namu, mai tsarki mai gaskiya Allahnmu mai iko duka, Uba na Ubangijinmu Yesu almasihu, wani maka godiya, domin kana tare da mu, mun kuma gode domin wannan kyakkyawan zarafi na bincikawa cikin maganarka, mun kuma gode domin masu sauraronmu, waɗanda kana morarsu. kuma rayuka da yawa suna zuwa mulkinka a kullum, Allah mun gode domin wannan babban aiki, ka ci gaba da taimakonmu domin yin wannan aiki har ranar da za ka dawo. Muna addu'a domin wuraren da akwai damuwa, kamar can EMS ɗan kwando, inda shi faso Abdullahi yake akwai damuwa ta ’yan ta'adda muna roƙo Allah ka kawo ƙarshen waɗannan miyagun ayyuka. muna roƙo ya Ubangiji ka ci gaba da tsare ’ya'yanka, damu da muka samu cikin wannan ƙasa, na roƙe ka Ubangiji, kai da kanka ka kawo mana gudunmuwa, Gudunmawa daga gare ka ita ce babbar gudunmawa. ka cece mu daga hannun magabci shiɗan ya Allahnmu na sama ka sa mana albarkaka, a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu, amin. To, mu mana nan mana nazarinmu cikin littafin Korintiyawa ta biyu, godiya ga Allah, domin yana tare da mu, muna kuma yawa Allah godiya, domin abubuwan da muke koya a cikin wannan littafi na Korintiyawa ta biyu. Idan ba manta ba, a nazarinmu na baya mun ga sabuwar halitta, wanda ike na almasihu, sabon halitta ne. tsafin al'amura sun shuɗe, ga shi komai ya zama sabo saboda saduwa da ruhun Allah a cikin mutum. Ɗanwana, idan ka zo ga Yesu almasihu, tsafin al'amuranka za su shuɗe, komai kuwa zai zama sabo cikin Ubangijinmu Yesu almasihu. To, yau a cikin nazarinmu, za mu tashi ne a cikin Sura ta shida, Korintiyawa ta biyu. Sura nan ta shida daga aya ta fari za mu karanta zuwa aya ta goma sha ɗaya. Korintiyawa ta fari Sura shida, aya ɗaya zuwa aya goma sha ɗaya. Magana Allah ta ce, Da yake kuma muna aiki tare da Allah, muna roƙonku, kada ku yi na'am da alherin Allah a banza, domin ya ce, Na saurare ka lokacin samun karɓuwa. na kuma taimake ka a ranar ceto, Ga shi yanzu ne lokacin samun karɓuwa, shi kuma yau ce ranar ceto, ba ma zama wa kowa sanadin tuntuɓe don kada a aibata aikinmu, amma ta kowace hanya, muna bayyana gaskiyanmu a kan bayan Allah muke, ta matuƙar jurewa, da shan wahala da ƙuntata da masifu, da shan duka da shan ɗauri. da yawan hargitsi da yawan fama, da rashin bacci da kuma rashin abinci, muna kuma bayyana gaskiyarmu ta halin tsarkaka da sani, da haƙuri da kirki, da ruhu mai tsarki da sahihiyar ƙauna, da magana gaskiya da kuma ikon Allah, muna riƙe da makaman adalci dama da hagu, ana ɗaukaka mu, ana kuma wulaƙanta mu. ana yabon mu, ana kuma kushe mu, an ɗauke mu kamar mayaudara, mu kuwa masu gaskiya ne, kamar ba, kamar ma ba a san mu ba, an kuwa san mu sarai, kamar a bakin mutuwa muke, gashi kuwa muna raye, ana ta mu, duk da haka ba a kashe mu ba, kamar muna baƙin ciki, kullum kuwa farin ciki muke yi. kamar matalauta muke, duk da haka, mana azurta, mutane da yawa, kamar ba mu da komai, alhali kuwa komai namu ne, ya ku korantiyawa, ba mu ɓoye maku komai ba, mun saki zuciya da ku ƙwarai. Ubangiji Allah ya ƙara wa maganarsa albarka, amin. Yau a cikin nazarinmu, za mu yi magana ne a kan rana ceto, wannan rana ta ceto, ita ce ranar yin na'am da alherin Ubangiji Allah, ɗanwana, dole ne ka nemi ceto, domin ba ka iya ceton kanka, kai mai zunubi ne. kuma ba ka da wani aiki wanda za ka iya yi a gaban Allah ya samu karɓuwa, amma cikin alherin Allah, Allah ya ba mu ceto, kyauta cikin Ubangijin mai Yesu almasihu, jisa in tuna, nazarinmu na baya ce mana wanda yake cikin Kiristi sabon halitta ne, tsofaffin al'amura sun shuɗe, yanzu kuwa, komai ya riga ya ya zama sabo. To, yau za mu dubi rana ceto da kuma irin na'am ɗin da Ubangiji Allah ya yi mana. saboda wannan alheri wanda ya riga ya ya shirya a cikin Ubangijinmu Yesu almasihu. Idan muka dubi surar nan ta shida, za mu iya gani, aya ɗaya zuwa goma, ya yi magana abubuwa da suke ƙunshe cikin cetonmu, waɗanda da dama daga cikinsu ba su da daɗi, amma babban magana ita ce, wanda yana da Ubangijinmu Yesu almasihu yana da rai. wannan ko kushe, da abubuwa na rashin jin daɗi da za su iya samunsa za su zama kamar taki ne wanda aka zubawa yabanya, za ta ƙara girma, ta kuma ƙara yin ganye ta kuma ba da amfani. Aya ta fari ya ce, Da yake, kuma mana aiki tare da Allah, muna roƙonku, kada ku yi na'am da alherin Allah a banza. Rukon Bulus a nan cikin wasiƙarsa yana yi wa jama'ar Allah magana, abin da Bulus yake faɗa a nan shi ne, idan mutum ya gaskanta Yesu almasihu, ya kuma samu ceto, bayan haka, bai shaida wa kowa ba. to wannan mutum ya karɓi alherin Allah ba amfani, mutumin nan da kansa ya samu ceto, amma saboda rashin shaidarsa, ko abokinsa ko danginsa ba su iya samu ba, to a gaban Allah mutumin nan ya yi aiki mara amfani, don haka mun samu alherin Allah da kuma wannan ceto kyauta, wanda Ubangiji Allah ya ba mu, to lallai mu ma muna bukatar mu shaidawa waɗansu, shi yasa ɗan wana. ranar cetonka tana da mahimmanci ƙwarai da gasken gaske. Alherin Allah shi ne aikin da Allah Uba da ɗa, da kuma roho mai tsarki suka yi na cetonmu, muka samu kuɓuta daga fansa, aikin shaidan nan da muka yi, ya tabbatar mana da ikon cetonmu a cikin Ubangijinmu Yesu almasihu, inda zunubanmu duka an gafarta mana su. man zama cikin iyalin Allah, don haka, lallai in dai akwai wannan tare da mu, mun kuma iya gane wannan alheri wanda Allah ya yi mana to lallai muna bukatar shaidawa waɗansu wannan aiki na ceto, wanda Ubangiji da kansa ya yi mana. Adabi ya ce, Ya ce, Na saurare ka a lokacin samun karɓuwa. na kuma taimake ka a ranar ceto, ga shi yanzu ne lokacin samun karɓuwa, ga shi kuma yau ce ranar ceto. Abin da za mu fara da shi a wannan aya tambaya ita ce ɗan uwa kana da ceto, ka tabbata yau in ka bar wannan duniya za ka sadu da Allah? Ka tabbata cewa kana cikin iyalin Allah? In ba ka da ceto, ba ka cikin iyalin Allah. kuma ranar saduwarka da Allah kana da shakka ko za ka sadu da shi, to ka zo ga ceton Yesu almasihu yau, in ka zo, ka samu wannan ceto, kana da tabbacin zama cikin iyalin Allah, da samun gafarar zunubai, da kuma karɓuwa wurin Allah da zama tare da shi har abada. Ayan nan, Bulus yana zance a kan alheri. wanda Ubangiji Allah ya yi mana in ka tuna da Ishaya arba'in da tara aya takwas, ya kuma yi rubutu. Allah ya rigaya ya bayyana wa mutane alherinsa, hada kuma yadda alherinsa yake, wato wannan ceto, da samun gafara daga zunubai. Ayan nan tana koya mana waɗansu abubuwa guda biyu, Bulus ya rubuta musamman domin masu bin Yesu almasihu, nufinsa shi ne, ya nuna musu yadda lokaci ne da za su shaida wa mutane waɗanda suke kusa da su, labarin ceton da su da kansu suka samu kada su yi shiru, domin ranar ceto. ita ce babbar ranar tunawa ga duk wanda ya samu wannan ceto. Abu na biyu, akwai magana kuma domin waɗanda suka ba da gaskiya, suka ba su gaskanta da Yesu almasihu ba, wato, ayan nan ta zama tushen wa'azi da za a yi wa waɗanda ba su samu ceto ba, samun ceto, wato, ba da gaskiya ga mai ceto, abin hanzartawa ne in ji manzo Bulus. Bulus ya ce, Ya kamata a nemi ceto, ya kamata kuma a same shi. kada mu yi jinkiri, gama mutuwa tana zuwa, bayan mutuwa kuwa, babu abin da ike jiran ɗan Adam sai shari'a bisa ga Ibraniyawa Sura ta tara, aya ashirin da bakwai, wato, babu sauran damar ceto kenan bayan mutuwa, ɗan wana, yau da kake raye, ka tabbatar da kana da ceton Allah, ka tabbatar da kana da rai na har abada. domin ranar bayyanar Ubangiji kada ka zama cikin waɗanda za su sha babba kunya. Dama, ce ba ma zama wa kowa sanadin tintiɓe, don kada a aibata aikinmu. Aya ta uku ya nuna mana, yana zancen tsara mutunci cikin aikin da ake shaidawa mutane, wato, kada a iske kowanne ya zama sanadi. sanadin kuma na tintiɓe ga ɗan uwa. Bulus yana nuna mana, wato, mu waɗanda Allah ya danƙa mana aikin wa'azin bishara yana cewa kada mu yi komai, ko mu yi wani abu, wanda zai zama abin zargi da kuma sa waɗansu tintiɓe cikin Ubangijinmu Yesu almasihu. Bulus ya yi zamansa a cikin ikon Ruhu mai tsarki, har ma maƙiyansa waɗanda da suke zaginsa, sun ga rayuwar shi ta gaskiya da kuma bautar Ubangiji Al, sai mu lura da abin da ya faru a Sama'ila ta biyu, Sura sha ɗaya aya ɗaya zuwa ashirin da bakwai, da kuma Sura sha biyu aya sha hudu, irin zunubin nan yakan sa mutane su yi tuntuɓe, yakan kuma sa mutane su yi saɓo, don haka. bari rayuwanmu ta zama rayuwa ce ta cetatu, waɗanda kuma suke shaida wannan ceto a wurin mutane waɗanda ba su sami ceton Ubangiji Allah ba. Aya da biyar, ya ce, Amma ta kowace hanya muna bayyana gaskiyarmu a kan bayanin Allah ta matuƙa jurewa, da shan wahala da ƙuntata, da masifu da shan duka. da ɗauri da yawan hargitsi, da yawan fama da rasa bacci, da kuma rasa abinci. wana wanda ya sami ceton Yesu almasihu zai iya fuskantar waɗannan ƙalubale, ta wurin ikon Ruhu mai tsarki, Bulus fa yana da nufi a kowace matsala. ya shaida kansa cewa shi bawan Allah ne, domin maƙiyansa, masu neman abin zargi a kansa su rasa, ya yiwu, abubuwan da ya lissafa su zama abin damuwa a gare shi da kuma a gare mu, amma ba za su zama haka ba, abubuwan nan ma sukan sa mu kahu, mu samu jurewa. musamman a cikin tafiya macikin Ubangiji Al, shi ne, irin wannan wahala takan sa mu, mu yi yunƙuri wajen aiki, shan wahala da ƙasƙanci, da masifu, duka masu yin aikin Allah sun saba da waɗannan abubuwa, ai, ba ma manzo Bulus ba, ta wurin waɗannan, Allah yana so mu san yadda za mu dogara gare shi. saboda kowane abu, mu samu sauƙin ƙunci, a biya mana bukata, a kuma taimake mu a lokacin matsuwa, dukansu kuwa sai da haƙuri da dogara ga Allah ne za mu iya samu. Sannan kuma, Bulus ya faɗi abubuwan da mutane sukan yi wa masu aikin Allah, wasu akan doke su, wasu akan ɗaure su. wasu akan ja masa hargitsi, ba domin komi ba, domin suna shaida Yesu almasihu da kuma ceton da suke da shi, da haka wana, bai kamata ka manta da ranar cetonka ba. Bulus ma ya san waɗannan abubuwan duka, ya sha duka a listira, bisa ga ayyukan manzanni Sura sha hudu aya goma sha tara, ya kuma sha ɗauri. Ayyukan manzanni Sura ashirin da shida aya ashirin da tara, yana kuma cikin hargitsi, a cikin ayyukan manzanni Sura sha tara ashirin da uku, da kuma aya ta talatin zuwa talatin da hudu. Mun kuma gani, ba a kuwa ba mu labarin abubuwan da Bulus ya sha duka a hannun mutane ba, kada mu yi mamaki ba, idan waɗannan sun samu masu bi a zamaninmu na yau. domin abubuwa ne waɗanda Allah ya riga ya ya bari waɗanda ni da kai muka samu ceton nan su iya shafanmu. Abu na hudu, abubuwan da mutum zai yi don kansa, don ƙaunar Ubangiji da kuma aikinsa, a ciki akwai yawan fama, wato irin yin aniya, wadda za mu ci gaba da yi ba fasawa, sannan kuma har ma za ta kai mu ga rashin bacci, saboda muna da ceto, wata rana bacci zai gagara, saboda Allah ya ɗora mana aikin ceton waɗansu rayuka da kuma waɗanda ke ƙarƙashinmu, zama mu rasa abinci, saboda matsuwa ta jiki, saboda kuma yanayi na aiki. Duka waɗannan Ubangiji Allah ya ce, Mu da muke wa'azin bisharar ceto, dole ne su same mu. A shida da bakwai. yace kuma muna bayyana gaskiyarmu ta halin tsarkaka da sani, da haƙuri da kirki, da ruhu mai tsarki da sahihiyar ƙauna, da magana gaskiya da kuma ikon Allah, muna riƙe da makaman adalci dama da hagu, ɗanwana, tushen abubuwan da aka lissafa a ayan nan, yana nan a aya ta huɗu, wato ta kowace hanya muna bayyana ban gaskiyarmu. abubuwan kuma da ya lissafa su ne halayen ma'aikatan Ubangiji, wato su ne alheri da kyautai, wanda Ruhu Mai Tsarki yakan ba da su, musamman ga waɗanda suka karɓi ceton nan na Ubangiji Al. Mun gani kuma, Bulus ya fara da halin ɗarkaka ko mu zama ɗarkakaku. wato irin halin tsabta da ke fara samuwa a cikin zuciyar wanda ya ba da gaskiya ga Allah, Ruhu mai tsarki kuma zai ba shi wannan iko, saboda tsarkin nan, na mutum yakan lura da irin zamansa, da irin ayyukan da yake yi, duk su zama da tsarki da kuma tsabta a gaban mutane da gaban Ubangiji Al, ya yi maganar sani. inda ya ce, Sani shi ne ilimin abubuwa na Ruhu mai tsarki, waɗanda shi kansa ne yake koya mana. Sannan ya yi magana haƙuri, shi ne yawan jurewa da abubuwan da suka samu mai bishara ko kuma mai ba da gaskiya, zai kuma maishe su ba komai ba ne saboda ba zai nemi ramawa ba. Halin kirki shi ne irin ayyukan alheri na wanda ya samu ceto, ya kuma ba da gaskiya ga Yesu almasihu, za a gan shi da wannan halin kirki gwargwado zuwa ga mabukata. Ruhu mai tsarki shi ne tushen waɗannan halaye duka, muna iya cewa, halayen nan ’ya'yan Ruhu mai tsarki ne, ƙauna. wato zaihiyar ƙauna ita ce ƙauna wadda ake so mu yi wa mutane, amma ba don a biya mu ba, ba kuma don a ba mu wani abu saboda muna ƙaunarsu ba, amma mu nuna musu ƙauna saboda alherin da muka samu a wurin Allah, kyauta, ƙauna kuma ta gaskiya, bisa ga abin da muka gani, mu kuma yin maganar gaskiya. Maganar gaskiya nan ita ce magana Allah, wadda Allah ya danƙa mana, mu kuma yi wa'azinta ita ikon Allah ce, shi ne ikon Ruhu mai tsarki, wannan magana ikon Allah, ikon Allah Ruhu mai tsarki, wanda muke da shi, wanda ike ba mu ƙarfi da iko domin cika abin da komai na Allah yake a cikinmu, mun ga, ba ma iya yin aiki domin kanmu, ko da daga gwaninta mu, ko iyawanmu. amma sai dai mu yi da ikon nan na Ubangiji Allah, wanda Ruhu mai tsarki yake ba mu, an ɗaukaka mu, an kuma wulaƙanta mu, ana mu ana kuma mu an ɗauke mu kamar mayaudara, mu kuwa masu gaskiya ne a aya ta takwas. Ayan nan tana da tushenta a aya ta huɗu ta ma, ta kowace hanya. Bulus ya yi ƙoƙari ya nuna wa masu bin Yesu a Korintus yadda zuciyarsa take, ya riga ya nuna masu irin wahala da ya sha, da yadda halinsa yake gaban Allah. A aya takwas zuwa goma, ya nuna masu abubuwan da ya haƙura da su saboda aikin Ubangiji, ba abin da Bulus bai gani ba a cikin aikin bishara, ga abin lura. a cikin halin Bulus, abu na fari shi ne ɗaukakawa, ba ta sa wa Bulus ya kumbura ko ya girmama kansa ba, wulaƙantawa kuma, ba ta sa Bulus ya karai ko ya ɗauki matakin ramako ba, sannan yabo, bai sa ya ga daraja kansa ba, kushe kuma bai sa Bulus ya da zuciya ba, har ya yi fushi ya ja da baya cikin aikin. an ɗauke shi ma a matsayin mayaudari, ya tsaya ya faɗi gaskiya, ya kuma kare gaskiya. Bulus yana ta koyawa mutane hanyar gaskiya, ba wanda zai iya juye da shi daga bin Ubangiji Al, domin ya gani, ya ɗanɗana, ya ga ceto kyauta, alheri da jin ƙai, don haka ni ma wana?' haka ya kamata mu zama mutane. waɗanda halayen nan ko da sun same mu su ƙarfafa macikin bin Ubangiji Al, ya ce kuma, kamar ma ba a san mu ba, an kuma san mu sarai, kamar a bakin mutuwa muke, gashi kuma muna raye, ana ta horonmu duk da haka ba a kashe mu ba. Tushen ayan nan, shi ma yana nan a aya ta hudu manya na duniya ba su san Bulus da sauran manzanni ba, ba su kuma girmama su, amma a wurin Allah sanannu ne, haka yake kuma, ga wanda ya ba da gaskiya ga Yesu almasihu, ba lallai a san shi a duniya ba, amma sananne ne a gaban Allah, har ma, a rubuta sunayen masu ba da gaskiya ga Yesu almasihu a cikin littafin rai, ɗan wana, ko sunanka yana cikin littafin rai na Ubangiji Allah, kuma kullum yana cikin hargitsi, hatsarin mutuwa na gabansa, amma kuma wannan mutuwa gare shi rai ne a cikin Ubangijinmu Yesu almasihu, ki sama, mu da muka samu ceto, Yesu yana ƙarfafa mu kada mu damu da masu kisan jiki kawai. iya aikin da za su yi kenan, amma mu ji tsoron Allah wanda shi ke da ikon kashe jiki ya kuma sa rai a gidan wuta. Na ka gwana, ranar ceto, abu ne babba, kuma ni da kai bari mai murna da farin ciki cikin Ubangiji domin muna da rai na har abada cikin Ubangijinmu Yesu almasihu. Allah mun gode maka, domin ceton da muka samu, ka ba mu haƙuri, ka ba mu ƙauna. ka ba mu wajen cika nufinka a wannan duniya mai wahala cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, mu a madadin injiniyanmu, Lawal Sama'ila Mato Sambunni, ni rarren ya hutsi ga nake cewa Allah ya sa mu sake saduwa a shiri na gaba lafiya. Amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili. tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu na yau wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTV ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya ɗari da da sittin biyar shida biyar Jos, Najeriya. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.